Yankin na ya shahara wajen kamun kifi da kuma kasuwancin shi zuwa kasashen Najeriya, Kamaru da kuma Chadi. Ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sanya hukumomin suka rufe kasuwar ta kifi. Hankurau Burikasum shine magajin gari na Difa. Mutanen nazari ne manyan musu bai a Niamey suka aiko mana takarda cewa an tada dokar da hana noman tattasai da kama kiji da saida. Lokacin nan sai aka aiko takarda nan gwamnati da kwasai da jana aka zauna aka kira duka. Duk dai wanda ya shahi harkar noman tattasai da kama kiji da saida. Suka zauna suka yi nazari sai da kuma suka sadu da manyan-manyan sojina aka duba a kai da ya kamata a doka. Wani irin dokoki ne aka kafa musu? Dokokin da aka ba lalle a tabbatar da cewa lalle mutane suke kawo wani shi an san su aka dauki mataka aka san su waye ne ina daga ina suka wuto me sana'a su da me za su yi duk wani abubuwan sai aka sa da police da abin da ke sarrafa aka san su tukunna kamun a ceto shugaban da suka saboda kura kasuwar nan ke an ba su kuma abokanmu na Najeriya a duk da wajen Hadija suna zuwa a nan su sai kuma duwan kana nan a gurin. Alhaji Abduroro shine mai kula da sabke kaya da kuma lodin su a kasuwar ta kifi ta Difa. Buɗe wannan kasuwa a Jiba tabbas abu ne abun farin ciki wanda mun dade muna fafutuka a kan shi tsawon shekaru kuma yanzu aka kawo mu lokacin da Allah ya yarda da ikon shi aka kuma buɗe wannan kasuwa. To kamar wani irin tsari ne aka mata? Tsarin da aka mata cikakken tsari ne wanda muke da shi akan ta shi ne muna buƙatan wanda zai zo daga Najeriya zai zo nan ne ya sai kihi kenan mutanen mu za su dinga kawo su daga Gejimi daga Boso da sauransu shine kuma mutanen Najeriya nan sai su sai da shan hakan nan muna nan ga lodin kifi wanda za a huce da shi Najeriya inda da yake kasuwar kifi ba kasuwa ba ce mai lokaci guda kuma gashi na yanzu haka ana don motoci zuwa Najeriya. kamar wani irin matakai na tsaro aka ɗauka a game da wannan kasuwa ganin cewa dai akwai matsala a da. Eh akwai matakai daban-daban na tsare-tsare hatta lebarori sai wanda muka sani yake yin wannan aiki muna da tsari na tilallaki wanda mun san ko mutum nawa ne kuma mun san zuwa ne ne bayan wannan kasuwa. To kamar bangaren hukumomi menene suka muku a wannan kasuwa? Tsakanin mu da hukumomi sun ba mu fushi kuma suna ba mu tsaro da tsaro ba mu muna iya mu taimaka musu da iya abin da ya bayyana gare mu ta fuskanta. Bakin gwargwado da ne muna kuma kiyaye ka'idodi da hukumomi suka ba mu akan tsarin kasuwa. To ko su direbobi wace rawa ce suke takawa a cikin wannan kasuwa? Kwango Alasan shine shugaban kungiyar direbobi ta Difa. Muna sa ido yadda mota kowane da yake ɗauka da wanda yake tsaye duka mun sa ido na kiyayewa da abubuwan da ake tsoro da harkokin tsaro da muke da shi a cikin jihar Lokacin da aka yi shi akwai kwamiti wanda aka sa akwai na 'yan kasuwa akwai na da duka mutanen Nijar. Kenan bangaren mota mota wanda mun fita da ita ba mun sawa sai mun san wane ne kai wane ne lambar motan ka sai mun san mutum yake muke sa mishi kaya. kuna lura da duk motar da za ta shiga ta fita da kihi duka motar da za ta fita za ta shiga duk muna da lambobin tun da sun dauka akwai mutanen da diga kin mu mota kaza ta dauko abu kaza da takardu kaza sai ka zo da wannan takardun da sake kaya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar.